Ayyukan manzanni Sura goma sha shida Sai Bulus ya je dabe da Listira, akwai wani almajiri a Listira mai suna Timoti, ɗan wata Bayahudiya mai bi, babansa kuwa Bahelene ne, masu bin da suke a Listira da Ikoniya kuwa suna yabon Timoti. Bulus ya so Timoti ya raka shi, domin haka ya ɗauke shi ya yi masa kaciya saboda Yahudawan da suke wannan wuraren duk sun san babansa ba Helene ne. Lokacin da Bulus da Sila suke tafiya suna bin gari-gari suka dinga bayyana wa jama'a ka'idodin da manzanni dattawan jama'ar masu bi suka yarda a kai a Urshalima. suka gaya wa masu bi su kiyaye su, ta haka jama'ar masu bi suka kara karfi cikin ban gaskiya, suna kara yawa kowace rana. Sai suka zazzaga kasashen Firijiya da Galatiya, don Ruhu mai sarki ya hana su yin magana Ubangiji a Asiya, da suka zo kan iyakar ƙasar Misiya. suka yi kokari su je ƙasar Bitiniya, amma Ruhun Yesu bai yarda musu ba, suka kuwa bi ta gefen ƙasar Misiya, suka gangara zuwa Toruwas. Da dare Bulus ya ga ruya, a ruyar kuwa ya ga wani mutumin ƙasar Makedoniya yana tsaye, yana rokansa, yana cewa, Ka zo Makedoniya, ka taimake mu. Da Bulus ya ga ruyar nan kuwa, nan take muka yi kokari mu ketare zuwa Makedoniya, domin tabbata cewa Allah ne ya kira mu, mu yi musu wa'azin labari mai daɗi. Sai muka tashi a cikin jirgin ruwa daga Toruwas, muka mike har Samotiras, washe gari kuma sai Neapolis, daga nan kuma sai muka wuce ta kasa. zuwa birnin Filibi a ta yankin Makedoniya, wanda take karkashin mulkin Roma, muka yi ’yan kwanaki a nan. Ranar hutu ta mako, muka fita kofar gari, muka je bakin kogi, inda muke samani akwai wurin yin addu'a a na Yahudawa, muka zauna, muka yi magana wa matan da suka taru a wurin. Akwai wata mace mai suna Lidiya, mai bautar Allah, tana sauraronmu. Ita ’yar garin Tayatira ce, tana sayar da yaduna jan garura masu tsada. Ubangiji ya buɗe zuciyarta, har ta sa hankalin ta saurari abin da Bulus ya faɗa. Da aka yi mata baftisma tare da mutanen gidanta, sai ta roke mu ta ce, Idan kun yarda, ni mai ba da gaskiya ga Ubangiji ce. To, sai ku zo gidana ku sauka. Ta lalace mu, sai muka yarda. Wata rana za mu je wurin yin addu'a, sai muka gamu da wata yarinya mai aljani mai duba. Masu yarinyar kuwa suna samun kuɗi sosai ta wurin duban da take yi, sai ta dinga bin mu, mu da Bulus, tana ihu tana cewa, Mutanen nan bayin Allah mafi ɗaukaka ne, suna sanar da ku hanyar ceto. Ta yi ta yin haka kwanaki da yawa, sai Bulus ya ɓata rai sosai, ya juya ya ce wa aljanin, Na umarce ka cikin sunan Yesu almasihu, ka rabu da ita. Nan take kuwa ya rabu da ita, da masu yarinyar suka ga hanyar da suke samun kuɗi ta toshe. sai suka kama Bulus da Sila suka ja su har cikin kasuwa gaban masu shari'a da suka kai su gaban alkali suka ce, Waɗannan Yahudawa ne fa, kuma suna rikitar da garinmu, suna koyar da al'adun da bai kamata mu karba ko mu bi ba, gama mu Romawa ne. Sai jama'a suka taru a kansu gaba ɗaya. alkalan kuma suka yayyage musu tufafinsu, suka tuttuɓe su, suka ba da umarni a duke su, da aka duke su sosai, aka sa su cikin kurkuku, aka umarci mai gadin kurkukun ya yi gadinsu da kyau, shi kuwa da ya karɓi wannan umarni, sai ya sa su can ciki-ciki kurkuku, ya sa kafafunsu a cikin katakon rike kafafu ya kulle, wajen tsakar dare, Bulus da Sila suna addu'a suna wakokin yabon Allah, sauran ’yan kurkukun kuwa suna sauraronsu. Ba labari sai aka yi wata babbar rawar ƙasa har tushen ginin kurkukun ya girgiza, nan da nan kofofin duka suka buɗe, sarkokin dukan ’yan kurkuku suka kunce. da mai gadin ‘yan kurkukun ya tashi daga barci, ya ga kofofin kurkukun a buɗe, sai ya zaro takobinsa, yana shiri ya kashe kansa, domin yana tsammani ‘yan kurkukun sun gudu, amma Bulus ya ɗaga murya da karfi ya ce, Kada ka yi wa kanka ciwo, ai, dukanmu muna nan. Sai mai gadin ‘yan kurkuku ya ce a kawo fitilu, sai ya yi wuf ya shiga ciki, ya faɗi a gaban Bulus da Sila, yana rawar jiki don tsoro, sa'an nan ya fito da su waje ya ce, Shugabanni, me zan yi in sami ceto? Su kuwa suka ce, Ka gaskanta da Ubangiji Yesu, kai da iyalinka za ku sami ceto. Sa'an nan suka gaya masa kalmar Ubangiji, shi da mutanen da suke gidansa duka. A cikin daren nan ya ɗauke su, ya wanke musu mikinsu, nan da nan kuwa aka yi masa baftisma da dukan iyalinsa. Sa'an nan ya shigo da su cikin gidansa, ya kawo musu abinci, shi da iyalinsa duka suka cika da farin ciki, don dukansu sun ba da gaskiya ga Allah. Da gari ya waye, alkalan suka aiko ’yan sanda. da umarni cewa, A saki mutanen nan, sai mai gadin ’yan kurkukun ya kawo wa Bulus sakon ya ce, Alkalai sun aiko a sake ku, domin haka yanzu sai ku fito ku tafi lafiya. Amma Bulus ya ce musu, Ai, a gaban mutane suka yi mana bulala, ba tare da ai mana shari'a ba, ko da yake mu ne, suka kuma jefa mu cikin kurkuku, yanzu kuma za su fitar da mu a boye ina sai dai su zo da kansu su fitar da mu sai 'yan sandan suka je suka faɗa wa alkalan wannan magana alkalan kuwa suka ji tsoro da suka ji wai bulus da sila romawa ne sa'an nan suka zo suka roki gafara a wurin bulus da sila bayan haka sai suka fitar da su suka roke su su bar garin Bayan da Bulus da Sila suka fita daga kurkukun, sai suka tafi wurin Lidiya, bayan da suka ga masu bi suka kuma karfafa musu zuciya, sai suka tafi.